Jama'a salamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na gidan rediyon Faransa International RFI Hausa. A baya bayan nan dai ne shugaban hukumar kwallon kafar Niger Kenny Foot da muka sani da Kanal Jibril Hima Hamidu ya kawo ziyara jihar Maradi. A cikin shirin na wannan lokaci za mu ji alfanun ziyarar shugaban hukumar kwallon kafa ta jamhuriyar Niger a Maradi. Shirin duniyar wasanni tare da ni Abdullahi Isa. kanar jibrila hima wanda aka sani da fele shugaban hukumar kwallon kafa ta jamhuriyar nijar fenifut ya ziyarci jihar maradi wanda ya kuma yi amfani da wannan dama domin ganawa da masu ruwa da tsaki a duniyar kwallon kafa a jihar ta maradi banda haka burin wannan ziyara ke yin godiya ga zaben da aka sake yi masa kan wannan mukami sannan da sanar da sabbin tsare-tsare guda biyu na gina kowace jiha ofishi na lig tare da masaukin baki sannan da shirya gasar cin kofin kwallon kafa ta afirka ta yin kasar shekaru 19 da za a yi a shekara mai zuwa shekara ta 2019 kenan mai kamawa a jamhuriyar niger inda aka zaɓi garuruwan yamai da maraɗi don karɓar wannan gagarumar haɗuwa ta kwallon kafa a jamhuriyar ta niger dai garin maradi na da cikin yankunan da suka yi suna saboda shawar kwallon kafa inda ɗimbin ma'abuta kwallon kafa suke wannan yasa aka zaɓi garin don karɓar wasannin rukuni daga cikin kwamɓalar da za a a shekara ta 2019 shugaban hukumar kwallon kafa ta ƙasa feni foot kanal jibril hima wanda aka sani da pele ya yi ƙarin haske a kai da makon balar ta kasa da ake shirin somawa a jamhuriyar ta nijar uh, wannan vizit da na yi don yi ma mutane godiya ne saboda election da aka yi bana wala deja nake ma mutane sai na biyo shi yanzu na zo yi ma mutane godiya da projet dinmu na construction na siège de ligue da duk abin da za mu yi Eh, wannan shekara kun san mu ma federation kamar politik da fifa ne ko wani federation na siyaj din shi na da biro din shi ko don shi ne na ce mu ma tun league regional ya kamata su samu biro din shi siyaj da nasu ne na kansu bai kai su sai su yi wani yari ko wani kaza su samu siyaj din su nasu ya fi mai kyau kamsa na yi aiki mai kyau kuma biskan siyaj mu hada kuma centre d'hébergement karamin hotel biskan shi wala dan aje baci kuma ngana ana championnat du club da suna ta déplacement suna samu wurin zama karal jibrila hima ya bayyana cewa akwai kasashe da suke kokarin koyi da jamhuriyar nijar banda haka ya kuma bayyana haɗin kan da yake ci gaba da samu daga sauran shugabanni na jihohi musamman wajen samun filaye da suka dace a gina zuwa waɗannan cibiyoyi ga abin da yake cewa zan wannan ne muke wannan politik kuma yanzu wasu kasasu da suka gani projet dinmu na niger su ma sun fara tambaya yi musu kamar na. an samu deja hila ko ina ko wani league yanzu na da hilin shi deja na projet din nan ne yayi retar kadan mai yanzu mun ga gyara duk takardun wajen fifa ina tamma an da. yarda zan ta yi eh, reunion na fifa za su gaya mini don da za mu fara mu gina wannan To dangane da gasar cin kofi na ƙasa mun kuma nemi jin ta bakin shugaban hukumar kwallon ƙafa ta Nijar Benifut da aka sani da Jibril Hima kan irin matsalolin da ke hana ruwa gudu da ma burin da yake da shi. Don kawo cikakken ci gaba a wannan bangaren ya ba mu amsa kama haka. Duk samfiyona kun sani saboda amelioration na football team na ƙasa yanzu cikin eh, cikin confederation africaine akwai shan da aka ce championnat d'afrique mhm. shine ce gwada in championnat din ku yana yi De niger yanzu kullum muna samu mu yi kalife cikin shan mhm. don kenan championnat din mu championnat mai kyau ne mhm. bon muna da bukatan kudi yi championnat mai kyau mhm. ne problem din masalan mu sponsoring ne yanzu muna tare da airtel mai muna da wani kalan matsala paske airtel ma yalla za su sake mu ba mu sani ba wala dan shi muke aiki muke nema an tuka a samu sponsor kuma a kara. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na gidan rediyon Faransa International RFI Hausa. Maradi na da sabon filin kwallon kafa da aka gina yayin maradi kwalliya da ke ɗaukar akalla mutane dubu biyar irin na zamani. Alhaji Rabi Mamman Kashi shine shugaban lig na kwallon kafa ta jihar Maradi ya ce wannan babban al'amari ne kuma samun fili na gina ofishinsu na jiha da masaukin baki zai rage musu wahalhalu. Akwai abubuwa da yawa da ake son a yi maradi babu ma kamar wannan kofi na afirka da za a yi cewa da kan a 2019 wanda za a yi a niger ya ce yana son a yi shi bangare biyu a yi bangare guda ya mai a yi bangare guda maradi to shine ya ce yana son mu je kuma muka ba shi dama muka je aka yi eh, ziyara otal-otal wanda ke akwai a nan ne a jihar maradi to an ga lalle ba su isa ba amma tun da akwai proje na yanzu an hwara kuma duka masu wakilancin wa'annan otal-otal sun nuna kayan wannan lokaci da sun gyara wurarensu kenan ana son a samu kamar otal tankada-tankada guda hudu wanda a cikinsu ba a samu eh, wurin kwana ba an samu fiye da ashirin kuma an samu restoran ciki kuma an samu salli reunion ciki to kamar dai haka nan ake so saboda su baki wanda za su zowa na ɗaya dai suna son wurin restoran inda za su cin abinci kuma suna son saldi reunion inda za su rinka projection suna nuna ma 'yan kwallon su abubuwa na ci gaba na bisa gwali. Mun kuma yi wa rabe mamman kashi tambaya da cewa ko a baya sun fuskanci irin waɗannan matsaloli wanda ga baki ɗaya shugaban hukumar ƙwallon kafa ta ƙasa ya musu alƙawalin ginawa yana mai cewa. Lallai wannan matsaloli akwai su. Guri ɗaya ne kaɗai babu wannan matsala ya mai saboda akwai santar. Hmm. Amma in ka ɗauka duka jihohin da ke akwai nan ne eh, cikin Nijar. Mhm. Kowace jiha tana da wannan matsala. Ƙungiyar ƙwallo ta jiha kowace ba ta da masaukin baƙi. ba ta da biro nata na kanta wanda za ta cewa e lalle wannan nata ne ita kadai sai dai hilin balo hilin balo kuma tunda akwai basket akwai vole akwai handball akwai spa akwai komi kenan mu ba bugun gaba mu ce namu ne kenan wannan na kowa da kowa ne amma wancan wanda za a yi na 'yan balo ne kadai to shine bambanci. To ko hakan zai taimaka da ma kawo sauki ga harkokin kwallon kafa a jihar maraɗi Tambayar da muka sake yi wa Rabe Mamman Kashi shugaban lig yana mai cewa. Sosai ma zai kawo sauƙi sa sosai. Balantana ma munan maraɗi hilin da muka samu alhamdulillah za mu yi wannan otal za mu yi mm, biran mu na lig kuma hatta har muna iya muyi yi da fisin a cikin wurin da muka samu. kuma Nafiu Abdu mai horar da kungiyar biropa ko coach na kulub na biropa yana mai cewa lalle shirya gasar Afirka ta 'yan ƙasa da shekaru 19 abu ne mai kyau. Ya dubo wasu daga cikin matsaloli da suke fuskanta da zaran suka je wasu jihohin ƙasar wajen taka leda musamman dangane da gasar cin kofi a Nijar. Yana mai cewa. Eto, gaskiya wurin masaukar baki saboda Allah akwai matsala. barema Duk da wani bi sai ka sabka ga gari sai an baka lamba ta yan league in can garin kana ta kira ka kira yan league ko kira yan club wani ma bai zuwa dake ka ganta wani bugun ma sai can ka yi ne ka sami wani za ka sauke kanka abubuwan matsala ce wannan masu gidajen kwana ko otal a maradi sun shiga shirin tarban wannan gasa wanda idan aka duba tarihi karo na farko kenan da ake shirya irin wannan gangami a jihar maradi alhaji ya lima na otal horizon ya ce kafin lokacin za su shirya mu shiri da haka da an dandai masu otal ai kullun su shirye suke don ko yanzu ka zo za ka shi ko gobe aka warata masu otal suna da wurin abin kullun mai otal dakin shirye ne na karbar baki to yanzu dai sai da yawan mutanen da za su watakila ba za a samu bayan da adadin da suke so. To duka duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo maku musamman wakilinmu daga Maradi Salisu Isa ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nike cewa mu huta lafiya.